ranar goma sha biyu ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ranar kuma take goma sha biyu kenan ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar in allah ta baraka wata ala ya so ya rida za mu ɗora mu ci gaba daga inda muka dakata a darasi na jiya cikin tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul zariyati aya ta nawa za mu tashi mana aya ta arba'in da bakwai a cikin ita wannan sura mai albarka suratul zariyati malam ya ce mana walan ma taqaddama min al-amsalati wal qisasi abin da ya gabata baya misalai sun zo da yawa haka an ba mu kissoshi na abubuwan da suka gudana kamar yadda muka ji a aha bi izhari la injazil wa'adi wal wa'idi za a biyo baya kuma da kawo mana jerin gwanan ayoyi masu nuna cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai zartar da alƙawarin da ya ne na ni'ima ga waɗanda suka yi mai da'a mai zartar da alƙawarin da ya ne na azaba ga waɗanda suka zaba mashi atba'ahu ta'ala bi zikr adillati ala kamal qudratihi fil injazi to ayoyi na tafe Allah zai karantar da mu ne lallai Allah mai ikon zartarwa ne wali takuna ibratan li ulil nuha dan wannan ya kasance abin lura ga dukkan masu hankali wa tasratul linnabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya zama kuma lallashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال تعالى الله سيتي بسم الله مالا بسم أعوذ بالله Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sama'a ita kuma sama bana yana bi aidi mun gina ta da ƙarfin ƙudurarmu, mu wa inna la musi'un haƙiƙa mu masu yalwatawa ne farashe na ha, ita kuma ƙasa ga ta nan mun shimfiɗa ta wa ma mahidun ma dalla da kasancewar mu ne muka shimfiɗa ta wa min kulle shay'in kuma kowane abu kalakana zauje ne mun halice shi ne biyu biyu biyu biyu miji da mata miji da mata na Allah kun tazakkarun mun yi muku wannan ne domin ku azantu Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halici wannan sama ya ce na ha na ha bi aidi muka kera ta muka gina ta da hannunmu ma'ana da ƙarfin ikonmu da ƙarfin kuduranmu muka gina ita saman nan ka taɓa ido daga ido ka kalle ta to in ka daga ido ka kalle ta ya ka ganta wace irin ma kala take da ita ne wai bulu ce ko koriya ce baka baka ce ko fara fara ce wallahi in ka dinga kallon sama ta dinga mai buwa kenan da wuya ka iya ayyana kalar ta ka ce kala kaza ce kalar kulo to kuma nauyinta zai kai tan nawa ta zai kai murabba'in kilomita nawa duk waɗannan ababe ne waɗanda Allah kaɗai bar makarci sani wannan kenan to duk girmanta duk wannan wato waibuwa ta duk faɗinta Allah ta wata wata shi ya halice ta shi shi kaɗai ko daidai da shawara babu wanda ya bashi shawara yanzu ko ginin ɗakin nan wannan masallaci kaɗai da muke take aka ce rai ɗaya ne ya yi shi a ya cancanta a bauta mai ya cancanta a jinjina mai to bare faɗin sama Allah shi kaɗai ya halicci a bashi ashe ko ya cancanta ya ba da doka abi wala arada haka kuma ita ƙasa farashana ha ga tunan min shimfiɗa muku ita ku yi tafiya iyakar tafiya ka tafi a mota ka tafi a mashin ka tafi a keke ka tafi da diga-diginka, inda kake so in a motar ne ka cika tanki da mai ka yi ta gudu ka ta gudu har man ka ya ƙari, ka tsaya ka ƙare mai ka ƙare ci gaba ba ka taɓa kure iyakar ta ba ce ka zo bakin gaba daga nan shi kenan ƙasa ta ƙare ka taɓa kaiwa wannan gurin ba ka taɓa kaiwa irin wannan guri ba to duk faɗin nan nata wajen zurfi ka gina rijiya iyakar iyawarka ka gina rijiya gaba goma sha biyu sha uku sha hudu ɗari baka taɓa ƙure ita ƙasar ba ka kai wani guri can inda ba ƙasar ba a taɓa samun wannan ba wani gwanin gini rijiya a ce ai ya ɓusa da ya dinga gini sai da ya wuce ƙasa ya kai wani guri inda ba ƙasa an taɓa samun wannan babu to duk wannan nauyi na ƙasa da wannan kauri na ƙasa da wannan faɗi na ƙasa Allah baraka wa ta'ala shi ya shimfiɗa ta shi shi kaɗai aiko ya cancanta ya ba da doka abi ya wajaba kwarai hakika ai mashi da'a kuma wa min kulli shay'in kowane abu wanda ka sani da wanda baka sanin ba wanda ka taba jin labari har ma da wanda baka taba jin labarin ba dukkaninmu Kana-kana, halittar Allah ne Allah ne ya halicce mu kafin mu gabaki daya kuma da ya tashi halitta mu sai ya halice mu zaujai ne ma'ana namiji da mace namiji da mace in ka dinga dubawa haka za ka dinga gani an gani ko mutum namiji da mace ne akwai aljani akwai aljana in ka koma ɓangaren dabbobi akwai doki akwai godiya akwai sa akwai saniya akwai bunsuru akwai akuya akwai rago akwai tinkiya akwai kaza akwai zakara haka dai haka dai ko me ka duba akwai duhu akwai haske akwai sama akwai ƙasa akwai gabas akwai yamma akwai kudu akwai arewa jibi wannan yake ta an tabaraka wa ta'ala komi ka duba bi bi bi biyu haka Allah ya halice mu haka ta bangaren itatuwa zaka ji ana cewa wannan eh, abun nan kanyar namiji ce ba ta yaya kuma akwai kanya mace haka dai ko ina ka duba bi bi bi bi ne kai har abin da Allah ya ba dan adam damar ya kera shi ma zaka samu yana da irin wannan bi, din, don Allah Kallo wutar lantarki akwai jar waya akwai bakar waya ko ba haka bane ba sai jar waya ta barbari bakar waya sai lantarki ya kama in ko ba haka ba to lantarki ba zai kama ba haka dai abubuwa suke ta gudana to Allah ya mana wannan ne ya kuma tuna mana ya mana wannan ne la'alla kuma tazakkarun domin mu wa'azantu mu wa'azantu da me mu wa'azantu da cewa babu shakka Allah ya cancanci bauta mai tabbat shi kaɗai ne kuma ya cancanci bauta mai ɗin in kuma akwai wani wanda shi ma ake ga kamar ya cancanci bauta mai ba Allah ba to a nuna mana wani abu shi kuma wanda ya halitta mai kama da irin abin da Allah ya halitta babu wa iya Na zubabu shay'an la tastakizuhum kuda ko sauro ya sauka jikinka ya kafa allura shi ya tsotso jini ya koma jikin bango yana gyara fuka-fukan shi gashi ka gani jininka ya ɗiba kuma kana jin haushin shi amma babu yadda za ka iya kwato jininka kamar da cikin jikinka a ta ta abinda za ka yi ka fakaice shi ka kashe shi shi kenan amma dai jinin ya tafi kenan ina fata mun gane Allah ya taimake mu daidai da yatsanka guda ɗaya ya yanke ko a cire mashi. duk duniya babu mai ikon da zai iya maka yin yatsa irin yatsan Allah sai dai ai ma yatsan roba ko yatsan kashi ko dai na wani abu amma dai wannan ɗan ƙaramin yatsa na gefe ɗan ƙarami a ce ya tsinke duk duniya ba mai iya yi ma irin wannan wanda Allah ya ma ba yatsan ba kumba kaɗai taɓaɓɓake ta cire ba wanda zai iya maka kumba irin kumbar da Allah ya maka kallo ilin ni'imomi Allah ta tabaraka wata ya mana wannan ne domin mu azantu ya kuma kamata mu azantu mu tabbatar da babu wanda ya cancanta a bauta mu shi Allah ka taimake mu ka ba mu ikon bauta maka kamar da ka umarce mu saboda haka ma aya ta gaba sai Allah ya ce mai fafiyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faɗi ma al'ummar ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fafirro ilallah ku ruga ku bar komi ku gudu zuwa ga Allah ma'ana ku ruga daga azabar Allah zuwa ga rahamar Ubangiji duk abin da zai sa ku cikin azaba duk abin da Allah bai so to ku ruga a guje ku bashi duk abin da Allah ya ce a aikata to ku ruga a guje ku zai ke mashi maza maza kada ku yi latti kada ku makara inni lakum minhu nadhiru mubin ni kan me gargadi ne bisa saba ma Allah me bayyana muku kuma gargadin karara duk abin da zai amfanar da ku an umarci ni in faɗe muku kuma na faɗe muku duk abin da zai cutar da ku an umarci ni in faɗe muku na nusantar da ku da haka ku guje ma saba ma Allah ku makale ku ɗamfare da abin da yake na bautar Allah ne wala ta taj'alu ma Allahi ilahan akar kada ku kuskura ku sanya wani abin bauta ma wa tare da Allah kuna bauta ma Allah kuna bauta ma wani Allah to kada ku kuskura ku yi wannan inni lakum minhu nazir ni mai gargadi ne fa a gare ku mubinan ko mai bayyana muku da gargadin karara na faɗa na maimaita na nanata Allahu akbar Allah shine shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da manzanci ya rage namu mu da aka isar mu da manzancin in mun bi ruwanmu in mun kima ruwanmu ba za mu taɓa cutar da Allah da komai ba don mun kisa mun ki bauta mashi ba za mu taɓa cutar da shi da komai don mun saba mashi duk abin da muka yi kanmu muka yi mawa Allah ka taimake mu ka ba mu damar aikata ayyukan tishi ga kawunan mu Allah ya taimake وتواصوا به نعم وتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نعم kazalika Allah tabaraka wa ta'ala ta yi haƙuri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa izgili da baƙaƙen maganganu da kake cin karo da su daga mutanenka musamman kafirai ma atal lazina min qablihim min rasuli wani manzo bai taɓa zai kema wata al'umma ba wacce aka yi gabaninka illa kalu ba ce sai mutane sun ce ma wannan manzan zahiru sun ce mai ɗan dabo ne awo majanunu ko kuma ma sun ce mashi mahaukaci ne ba kai aka fara yi ma wannan magana ba annabi nuh alaihi salatu wassalam an faɗi mai irin wannan annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi musa da sauran dukkanin manzannin da Allah aiko gabaninka babu wanda ba a yi irin wannan izgili ba babu wanda ba a yi irin wannan karyatawa ba saboda haka ka yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri an gane asawa saube kamar su ma juna wasu ci? wannan tambaya ce da istifahami duk kuma duk ta'ajibi mamaki ne kalli abin mamaki bawan Allah kai ka ce su ma juna wasu ci ne da wannan duk wata al'umma in za ta wuce ta kan yi ci ga ta baya in an aiko muku manzo ku ce mai dan dabo ko ku ce mai mahaukaci kamar suna irin wannan wasu ci ne kuma fa ba wasicin suke yi ba al'ada suke haka da haka Allah ya ce bala ba hausa ce suke ba hum qaumun tsagon su dai mutane ne masu shishige masu dagawa masu jiji da kai duk wanda yake cikin jiji da kai yake ga yafi karfin kowa to yafi saurin ta gaskiya duk wanda zai zo da gaskiya sai ya tsammanin dan adawa shi ne so yake duruso shi so yake zunguro shi daga matsayin da yake kokarin ina yana hawa sai ga kamar adawa ake da shi da haka ya fi kowa adawa da mai faɗin gaskiya in mai jiji da kai mai sauƙin kai kuwa ya fi sauƙin kwanciya ko da ba zai yadda ba zai tsaya saurara ba zai kuma yi bakar magana ba da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hakuri fata walla anhum kyale mu da su amma an tabi malum kai ba abin zargi bane ba mu zarge ka ba ka isar da manzanci ka gama duk abin da muka dora maka li'annaka balagatuhum risala ka isa musu da manzanci da haka kyale mu da su kau da kai ban mu da su kai dai kurun wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min ka ci gaba da wa'azi domin wa'azi yana amfanar mu'mine ne kurun wa'azi yana amfanar mu'mine ne alqur'ani yana amfani ne kadai ga mu'minai saboda haka ne ka ci gaba da wa'azi wa'azi mu'mine yake amfana dan haka can wani ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa zakir inna fa'ati zikira yi wa'azi in wa'azin zai yi amfani ko yi wa'azi a inna wa'azin zai yi amfani yi wa'azi lallai wa'azi yana da amfani da ana iya fasara da wannan an gane wannan ko ba shi haka kenan kullum mai imani shi ake ma wa'azi wa'azi amfani shi duk wanda bai da imani zai yake yadda ka san shafa labari shuni ake haka yake jin abin da ake faɗa Allah ya doda tunanin bai fahimtar abin da ake cewa a gurin wa'azin din ma in wata isa ce zai yake kamar labarin mutan da ake badawa Allah ka taimake mu Allah ka ƙara shirye da mu ka ƙara buɗe zukatanmu mu fahimci gaskiya alhali kuma game wa ma khalaqatul jin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa duni ba mu halicci mutum da aljan ba idan su bauta mana haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mutum da aljan dukkanin mu Allah ya halicce mu ne kurin don mu bauta mai dan haka sai ya lamunce mana duk abin da muke da bukata na duniya tirren da aka halitta ka cikin cikin mahaifiyarka tun kafo ka zo duniyar Allah ya tattalan maka duk abin da ka bukata a duniya an gani yi maka sama yi maka ƙasa ya tattali ruwan da za ka sha in ka zo ya tattali abincin da za ka ci in ka zo ya tattala maka iskar da za ka shaƙa ta numfashi in ka zo ya tattala maka duk abin da ka yi tun kafin ka zo aka tattali wanda aka aje dan kai kurinka ake jira ka zo an gani sannan aka kaddara maka kuma gwargwadon abin da zaka iya samu tun kana cikin mahaifiyarka kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar muna daga ran da ciki ya kai wata hudu ran nan ake busa mashi rai daga ran nan ake rubuta duk abin da zaka samu da duk abin da zai same ka kana cikin mahaifiyarka haka zaka zo ka same shi tsare aje ba wahalarka sai ka kai gare shi kuma kai ta samu an gani ko wannan kenan in ka zo kana karamin yaro sai abin nan da Allah ya kaddara ma na abin da zaka samu sai ya rika biyo wata hannun iyayenka abin da ka fita yau ka samu a kasuwa ba fa ka bane kaɗai ka samu hadda na 'ya'yanka da na 'ya'yanka da na matanka ake tattara duk a ka zo ka raba musu an gane dan haka muke ba da misali da yawa sai ga wani mutum kamar ka hure shi ya faɗi amma sai gan shi da mata biyu ko uku ko hudu ma da ya'ya biyar shi da goma ma duk shi kaɗai kuma ana ci ana sha haka ne ko ka ga wani ƙato har ƙato yana kwana a shago an gane wannan ya kai sha biyu rana bai karya ba bai da na kari <coughs> wani lokaci har sai an tuko daga gidan wancan ɗan firar ɗin ya samu ya ɗan lata ko ba haka ba ne ba ashe ga ke da duk mai iyali abin nan da kake ciyar da su ba wai ka bane kadai kake ba su raban su ne ake tattara a baka ka kawo musu Allahu akbar raban su ne raban ƴaƴanka raban matanka to sai a tattara sai a danka a hannunka ka kawo musu ba naka bane nasu ne an gani in kuma kana ganin ba haka ba to kora suka gani raba su da gidan kaga in gidan bai mutu ba tattara suka ce duk komawa sabon layi ku ɗan jira da tuni zan zauna ni kadai a gidan nan zan in tara kuɗi kaga kuɗin za su taru ba su taruwa an gani da an ce ba kowa gidan to gidan kuma ya zama kango suna barin gidan gidan ya zama kango kai kaɗai cikin gidan kai kanka tsoron gidan ka riƙa ji ko ba haka ba ne? ashe haga su ne arzikinka arzikinsu ne yake gangarwa ta hannunka an gani wannan kenan duk abin da ka samu da wanda zai same kan muƙaddari ne tun kana ciki an ƙaddara ma illa iyaka salabus ne kurin bi ake ana ta zubo ma ana ta zubo ma dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min yawmin tatlu fihi sham illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma a'dimum a'dimum fikan qalafan wa yaqulu akhar allahumma a'dimum sikan talafan babu wani ne wanda rana take fitowa face sai Allah ya aiko in sai mala'iku guda biyu duniya sun yi wa mutanen duniya addu'a na farkon zai ce ya Allah duk wanda yake ciyar da iyalin shi to ka bashi musanya duk abin da ya ciyar ka suke mai gurbi ka bashi abin da ya fi wancan alkhairi shi kuma ɗayan sai ya ce ya Allah duk wanda yake kuntata ma iyalin shi bai ciyarwa to Allah ka lalata abin da ka bashi ka lalata abin da ka bashi sai ta koma baya ashe bahaushe ya ce hana wani hana kai in ka hana su ka hana kanka kai ka mai da kanka baya Allah ya taimake mu to me Allah ya halicce mu me addu'a tunda ya lamunce mu na duniyar ya halicce mu ne kadai dan mu nemi gidan lahira dan mu bauta mai mu nemi gidan lahira shine kadai amfanin halitta mu dalilin halitta mu kenan amma duniya Allah ya lamunce mana ko ana hama za ha mata sai ka rayu an gane in kana ganin kai ke ci da 'ya'yanka in ba ka za su menene wa zai ci da su to mutu ka gani za su mutu dan ka mutu nawa ake mutu a bai yara ƙanana suna bin uban sai ga sun ci gaba da ci da sha ran da ma ya mutu in an gama ɗan koke-koke zuwa an jima can zaka ji an ci ina koko ko ba haka bane sai sun ci abinci ran na ma sai sun ci abinci gobe ma sai sun ci abinci an ci gaba kenan ashe kaga kenan ba ƙoƙarinka ba ne yake ciyar da kanka kai kanka ba kuma ƙoƙarinka ba ne yake ciyar da iyalanka Allah ya lamunce muku komai da kai da su duka an gane da haka Allah ya ce abinda yasa ya sa ya halice mu mu mutane da aljanu kadai da mu bauta mai mu bauta mai kuma ya ninninka mana lada ya ba mu gidan aljanna gobe kiyama sama da aikinmu kalli wannan garabata da shi ko muka bige muna ɓata lokaci akan abin da bai kamata mu ɓata lokaci kan shi ba muna jinkiri akan abin da ya kamata mai maza maza mu cire ba shi muna jinkirin aikin neman lahira muna ɓata lokaci wajen neman duniyar ko ba ita ya kamata mu ɓata lokaci ba sana'o'in nan da muke ɗan kasuwa manomi ma'aikacin gwamnati ba su suke azurtawa ba ba su suke talautawa ba ko alama aya ta biyo bayan wannan Allah ya ce inna la huwa razzaqu zul quwwatul matin Allah shine mai azurtawa Allah shine mai azurtawa kuma yana da ƙarfi mai tsananin ƙarfi kowa kuma mace ƙarfi mai ƙarfi kalli wannan dan Allah ashe kaga sana'an nan aikin gwamnati noma da muke faɗi tashin da muke yi dai muna yi ne a matsayin ibada sunan wannan ibada ibada ce mai cin gashin kanta in ka yi za ka samu lada in ka motsa ka nema Allah ya ce ka motsa ka nema ka yi za ka samu lada ka tara kuɗi ko baka tara kuɗi ba ka ci riba ko ka faɗi to in ka yi ka samu lada in ko baka yi ba ka rungume hannu baka da wata larura kuma ta sa ka rungume hannun sai ka ƙi to kuma ka yi zunubi ka motsa ɗin nan aikin lada ne ka rungume hannu ko zunubi ne in dai babu larura amma akwai larurori za su iya gittowa wanda za su hana ka motsa ɗin in akwai irin wannan larura to ba komi ba kai zanibi ba ina fata mun gane wani malami yake ba mu wani labari ko kuma yake faɗi mana wata magana sai na auna kusan haka abin yake yace har in kaga mutum zaune bai aikin komi bai ta bai at to ɗaya ne daga cikin mutane uku da wuya ya wuce nan na farko ya nema ya tara zaman yake na biyu shi ne wannan zaman da yake yana da wani can wanda yake nemowa yana kawo mai ko ɗa ko wani dai wanda yake ya ɗauki ɗawainiye shi na ukun to larura ce ciwo da ya takura shi in gane wannan ko ce to duk ko wanda ya wuce waɗannan to su rashi sakarai duk da ya zama na hudun to sakarai ne ina fata mun gane ashe motsawa ka nema din nan ibada ce aikin lada ne ba shi ke azurtawa ba ba shi ke talautawa ba irin sana'ar da kaga wani ya ya samu kuɗi wani kuma ya irin ta ya tsaya ce duk abin da ka rena duk abin da ka rena kana ganin yashi zaka iya ci da kanka da shi wallahi wani da wannan abin ya tara dukiya da wannan ya fara har ya zama hamshakin mai kuɗi ashe sana'a aiki noma ba shi ke azurtawa ba shi ke talautawa ba Allah ka taimake mu Allah mun ce mana duniya lahira ce aka ce mu nema wa fi zalika falyatana fasl mutanafisu wajen kokarin neman lahira wajen kokarin ibada ga Allah to nan ne masu kokarin nema ya kamata su dage su ta kokarin nema in ka ga mutum ya fi ka kokari wajen neman duniya to kai kuma daddage ka fi shi kokari wajen neman lahira Allah ka taimake mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abuduni ba mu halicci mutun da aljan ba sai dan su bauta muna ma uridu minhum min rizqin ba ma neman wani arziki daga wajen su ba mu ce su azurta kansu ba ma ba wai mu su azurta mu ba su su azurta kansu ban sa su wannan aikin ba ba sa iyawa wa ma uridu an yut'imun ko mu sa su ma su ciyar da kansu ba mu muke ciyar da su domin inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai azurtawa shine mai ciyarwa zai kuwatul mat zul kuwatul mat ma abocin karfi karfin kuma mai karfi wanda bai karyo Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu damar fahimtar addini dan yanda ka ya Allah Allah ya ce me أصحابهم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa inna ladzina zalamu zanuba lalle waɗanda suka zalunci kawunan su to za su ɗauki nauyin laifinsu gobe kiyama suna da tasa kaso na azaba dan ga abin da aka ce su yi ba su yi ba suka kuma yi abinda ba a ce su yin ba ga inna ya kamata su mai da jima ga inna fata take da taushi su jema wajen suka tsaya suna ta wani abin wanda ba a sa su ba lahira aka ce su fi jajjagiya wajen nema to suka tsaya suka tafiye da duk abin suke da shi da kokarin su wajen neman duniya ita ku an lamunce musu ita a su ɗauki nauyin laifin su misla zanub ashabihim irin laifi ko kuma irin azabar da waɗanda ke gabanin su kuma suka ɗauka fala tasta'jilu kada kai musu gaggawa ya muhammad bi su a hankali a karantar da su watakila su gyara in ko ba su gyara ba wa wailul lil ladzina kafaru to azaba ta tabbata ga kafirai min yawmihim allazi yu'adun ayinan nan nasu wanda ake musu alƙawarin shi shine yin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala kare mu daga azabar ka duniya da lahira Allah ka sada mu da rahmomin ka duniya da lahira yan uwa mun zo karshen ita wannan sura mai albarka suratul zariya Allah tabaraka wa ta'ala tana da ayoyi 60 Allah ya bamu ya sa mu aikata abin da aka umurce mu a cikinta Allah ya ba mu ladan karanta ta umarnin da aka yi a ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa hanin da aka yi ciki Allah ka ba mu ikon hannuwa abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya